shugaba kasa eh, bola ahmed tinubu mutane biyar kawai ya damu da su shi yasa yake na farko 'yan majalisa shi sa kake ganin ba 'yan majalisa da yake fitowa ya magana wahalar da jama'a ke ciki in ma sun je gida don an ba su biliyoyi su sai motoci biliyoyi su yi kaza su yi kaza su yi kaza na biyu gwamnoni don wannan cire tallafin da ya yi gwamnoni kuɗin da suke samu duk wata ya yi ninkin ba ninkin shi yasa baka jin gwamna ko ɗaya yana magana na uku masu waƙan nan masu yaba shi har yanzu don su ɗauki hankalin yara ga wahalar da ake ciki na hudu malaman nan da suka goyi bayan muslim muslim ana ta basu kuɗi baka jin kowa yana magana abinda nake gaya malamai Allah ya haramta maka shi zalunci kuma ga zalunci suna gani ƙarara an sa mana yunwa a ƙasan nan cikin wannan shekara ɗaya sannan a ce ba za ku fito ku yi magana ba malamai ba za ku fito ku yi magana ba na hudu kenan ko na biyar jami'an tsaro yana zaton in ya ba su in ya ba su kuɗi komai suke so za su kare shi daga daga fushin jama'a to da ka mutane biyar bai damu da jama'a ba bai damu da jama'a ba eh amma nan bayanan da kai professor ne